الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مد البحر والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da sadra wannan yammaci ta litinin wanda ya dace da 23 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1424 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa na sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da uku miladiya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta saba'in daidai cikin wannan sura mai albarka suratun nisa yau kuma za mu tashi farkon aya ta saba'in da ɗaya abin da ke hannu na wani takalmi ne aka kawo don saboda faɗakar da yan uwa musulmi idan kun lura za ku ga an rubuta sunan Allah ne a daidai tafin takalmin inda ake takawa. wanda dai wanda ke hannu na dan na yara ne amma babu mamaki kuma a sami irinsa ko na kamfanin sa kuma wanda yake na manya wanda yake na da hadari kore da gaske duk da cewa an rubuta sunan Allah din ne daga baibai amma dai banda sawu ne dan kokarin a sa musulmi su wulakanta sunan Allah subhanahu wataala ke yana da kyau cikin tufafi da muke sawa ko muke saiwa yaran mu na maza ko na mata musamman takalma a rinka yin hattara a lura cewa lallai lalle a iya yin wani abu kamar wani design ne hoton itaciya ko wani abu amma a fakaice sunan Allah ne ko wata aya ta alqur'ani ko wani abu makamancin haka wanda idan an ga wannan lalle bai halatta ai amfani da shi ba kenan kamar yadda kwanaki aka nuna a tamfa wanda take dauke da irin wannan kaga duk ya kamata mutane su kiyaye kamar yadda wani dan uwa ya taba kawo wani takalmi irin takalmi mai tudu da yara mata matasa suke yayin sa da aka bola shi da karkashin su daga qur'ani izu mai kananan rubutu ni wannan na gani da ido na wato ga ne ba wai biyo ba ba wai labari aka bani ba a irin wannan takalmin mai dunduniya da ake yayin sa to da haka ya kamata a yi hatta kamata a yi dukkan kayayyaki irin waɗannan idan aka gano kamfanonin da ke yin su sai a yi tela a masallaci a buga takardu cewa jama'a su kaure cewa kayayyaki na irin wannan kamfanonin ina ganin a yaƙe su ta fuskar tattalin arziki za su ji wani lokacin sama da ka ce musu kawai haramun ne cikin alkur'ani ko hadisi kuma ya kamata dukkan wanda yake babban dila da yake ta'amuli da irin wannan kamfanonin ya dakatar masu sayan ɗaya ɗaya su masu dakatar Allah ya tsare mu za mu tashi kan aya ta saba'in da ɗaya kamar yadda na faɗa mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حجركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن الرسول فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وبنجي يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني خذوا حذركم ku shiga taitayinku ku zama cikin shiri da kimtsi ku zauna cikin shirin ko ta kwana domin a kowane lokaci abokanan adawarku masu yunkurin mulkushe addinin ku za su iya kawo muku farmaki a madadin a shambace ku ba ku shirya ba a kawo muku hari ba ku kimsa ba ya kamata kullum kuna cikin shiri kullum kuna cikin tanadi ba wai kuna yin tanadi don ku zalunci wani ba ko don ku farma wani ba ba wai kuna tanadi dan ku tauye haƙƙin wani ba sai dan ku kare martabar ku ku kare iyakokin kasashen ku ku kare martabar ɗakunan ibadan ku lokacin da duk wani ko wasu ke dan ya raɗa musu cewa su kai muku farmaki to kuna da abin da za ku kare kanku kuna da abin da za ku kare martabar masallatanku makarantunku gidajenku rumfunan ku na kasuwar da sauransu shine ma'anar ku lafazin al-hizr akan ce al-hizr akan ce alhazar dukkan su ma'anarsa daya a cikin larabci ku zo lalle ku shiga cikin taitayin ku famfiru subatin ku zabura subatin a matsayin kungiya kungiya jama'a jama'a ma'ana saraya kenan wanda jam'i na sariya sariya ita ce dukkan rundunar yaƙi karama da shugaba zai tura su baya ciki yana daga baya ya aikata ta dan ta kai farmaki wani waje ko dan ta je ta ceto waɗansu ko dan saboda waɗansu an yi musu kofar rago ta je ka kai musu ɗauki dan ta taimake su yadda za ta kubutar da su to su ne kubati wato kungiya kungiya ko ƙananan rundunoni na yaki wato jam'i ne na suba subatun ta ba da kuma ta almarbuta wato karamar kungiya ko kuma karamar runduna subatin ya zama jam'in sa kenan famfiru kubatin ku fita cikin ƙananan tawagogi na yaki awun tiro jami'a ko kuma ku fita gaba daya ma'ana inda ya kama ku tura karamar runduna sai ku tura inda ya kama a yi kela a kada tambarin jihadi kowa ya fito gaba daya to sai kuma ku buga tambarin jihadi kowa ya fito gaba daya ma'ana tanwi'i ne fanfiru subatin aw infuru jami'a ko dai ku fita kadan ko ku fita da yawa malamai sun tattauna dangane da wannan aya waɗansu malamin suna ganin an shafe ta wace ce wata aya ce ta shafe ta sai suka ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ubangiji subhanahu wa ta'ala yana magana a cikin wancan aya cikin suratul tauba ina ba a cikin kowace jama'a ba duka ne za su fita su tafi yaƙi ba kaɗan ne za su fita sai sauran su tsaya tare da annabi a gari idan suka zauna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin gari sai ya kasance duk abin da zai furzar daga bakinsa abin da duk zai faɗa abin da zai ce da abin da zai aikata ai ibada ce sai su har da ce idan sauran sun zo sai su faɗa musu amma idan kuka fita yaƙi gaba ɗaya kuka kyale annabi shi kaɗai maganganunsa ba sauran maganganu ne na gama garin mutane ba kowace magana zaman kanta take wajen ginin al'umma wajen samar da ingantacciyar rayuwar mutum shi kaɗai ko tare da jama'arsa ba sauran maganganu ne na harbati da mutane ke yi akan titi ba dan shi zababbe ne wa ma ko anil hawa in huwa illa wahyun yuha duk kalmar da za ta fito daga bakin sa tana da tsada ashe ya kamata kullum akwai waɗanda suke tare da shi waɗansu malamai ma suka ce wannan na daga cikin hikimar da aka halatta masa auren mata har guda tara hikimar shi ne da daddare ba kowa na gida ba to shi a cikin dare din ma za a iya masa wahayi idan aka ce ba kowa tare da shi sai mace daya kuma tana barci kuma wahayi ya sauka wa zai isarwa wa zai haddace ya fada wa sauran to amma su tara kan zai yi su duka suna barci su tara kan zai yi su duka ba su da lafiya su tara zai iya wa su duka ba sa gida ma'ana a kowane lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallama ke yin magana ubangiji ya kiyaye shi da waɗanda za su haddace magana sa? dan su sanarwa na baya bisa da ka'idar li yuballighi shahidu minkum al-ghaib ina fata an fahimta to shi yasa waɗansu malamai suka ce wannan aya ta fanfiru tubatin aw anfiru jami'a an shafe ta da ayar da ke cewa fa laula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li yatafaqahu fi amma a kashin gaskiya ba a shafe ta ba kowace cin gashin kanta take wancan aya tana magana akan cewa kar a dare gaba ɗaya a bar annabi wannan ko tana nufin a iya fita kuma in ya kama a fita da shi kuma a iya fita da shi gaba ɗaya ko dai ku fita cikin kungiya kungiya babbar dindina tana gida tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ku fita gaba ɗaya har da annabi yo annabi ya fita kuma kai me zaka zauna kai a gida in dai ba annabi ya halifantar da kai ba dan ka zanto tsaro ka da sauransu ai babu abin da zaka zauna a gida kenan shine fankuru kubatin awin kuru jami'a wa inna minkum laman la yubatti an ubangiji ce wa inna minkum lalle a cikin ku laman la yubatti anna akwai wanda yake jan kafa yan an ce a fita jihadi sai ya tsaya kamar shiri yake kuma ba shiri yake ba jan kafa yake baya san a fitar shi shine al-ibta yanga ko santa baya hanzari wajen kinki da shirin fita jihadi an fahimta ku Allah ya san a cikin ku akwai masu yin haka suna jin tsoron fita yaki suna tsoron fita jihadi shine wa inna minkum laman la yabti'an fa in asabatkum musiba ko da kuka fita wannan jihadi idan wata musiba ta shafe ku aka kashe wani adadin cikin ku aka riba ke waɗansu a matsayin fursunonin yaƙi waɗansu aka yi musu raunuka a jiki wannan ai duk musiba ce kala shi wannan mai jan kafa da ya zauna a gida ya rinka da nawa da yanga wajen shiri dan a tafi a barci sai ka ji ya ce kad an amallahu alayya hakika Allah yayi mun gata yayi mun ni'ima iz lam akum ma'ahum da ban kasance tare da su ba a halarce wajen wannan yaki domin kila da ina ko ina wanda a wa rauni Allah dogo haka fita ba fita wai musu Allah ya masa ni'ima wai ya zauna a gida tare da mata rabi bi an yakunu ma al khawalif kenan wa tubi'a ala qulubihim wai kuma shine kada an amallahu alayya izlam akun ma hun shahida da ban halarta tare da su wajen wannan yaki wala in asabakum fadlun min Allah amma idan wata falala ta same ku daga wajen ubangiji cin nasara wato ainihin lallasa abokanan adawa bude waɗansu garuruka samun ganima shine fadlun min Allah la yaqulanna ka an lam takun bainakum wa bainahum mawadda sai ka je yana faɗa kai ka ce dama ba wata soyayya ko kauna tsakaninku da shi sai ka ji yana cewa ya laita ni kuntu ma'ahu ina ma na kasance tare da su fa afuza fawzan azima in rabauta rabo mai girma in an tashi raban lada a kasarta da ni in an tashi raban kayan ganima ni ma a ce ina ciki in ana lissafa waɗanda suka yi ruwa da tsaki wajen cin nasarar yaƙi ni ma a lissafa ni in samu wannan matsayin ko credit shine ka allama kun bainahum ka allamta kun bainakum wa bainahum mawadda ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima to kaga wannan hali ne na munafikai hali ne na munafikai idan za ku tafi yaƙi su ba sa tahowa a tafi tare da su idan kun sha wahala Allah ya jarrabe ku sai ya kasance suna jin daɗi idan kuma kun ci nasara Allah ya taimake ku sai ya kasance suna jin takaicin dan me ba tafi da su ba fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwid alaykum wa namna'kum min al mu'minin فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا آية تقرأ فليقاتل في سبيل الله الذين يسرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما بل فليقاتل في سبيل الله سوياك دنيا كلمة الله سوى الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وأن سكي sayan suke sayar da rayuwar duniya da farashi na lahira ma'ana duniya suka haƙura da ita a ba su lahira masu jihadi kenan dan su ba sa jin tsoron su mutu ba sa jin tsoron dukiyar su ta kare wajen ɗaukar kalmar Allah to irin wannan su Allah ke zabulatwa masu wannan himmar masu wannan kyakkyawan niyyar allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah waɗanda suke sayar da rayuwar duniya da lahira ma'ana sun bayar da duniya a ba su lahira sun haƙura da jin daɗin nan suna son jin daɗin can sun haƙura da duk wani abu da za a samu a nan wurin a ba su na can ne ya shirun hayatar duniya bil akhirah su ne ake cewa su fito su yaƙi. su ne ake cewa su fito su yi jihadi jihadin nan da za su yi kuma za su yi ne fi sabilillahi dan yaɗa kalmar Allah ba dan ƙara faɗin ƙasa ba ba za su yaƙi wani ba kawai dan bambancin kabilarsu ba kuma za su yaƙi wani ba dan bambancin launin fatarsu ba za su yaƙi wani ba da manufa irin ta turawan mulkin mallaka ta gaje mutane da gaje tattalin arzikinsu ba wai rijiyoyin man fetur ne zai sa su kai wa mutane hari ba a'a waɗannan mutane Allah ya halice su ya samar da su daga babu ya turo musu da littafi ya aiko musu da manzo ya kiraye su da lalama su yi imani sun ki waɗannan da suka yi imani sai Allah ya turo su su lallasa wannan dan su yi imani wannan ita ce manufar fi sabilillahi din kenan ba fadin kasa ake kara ba a wajen yaki ba manufa ce da ta tura mulkin mallaka ba ya za a yi kalmar Allah ta yadu ya za addinin musulunci ya kai ko ina shine alladhina yushruna al-hayata ad-dunya bil akhirah Allah ce wa man yuqatil fi lahi dukkan waɗanda suke yin yaki dan ɗaukaka kalmar Allah wanda duk ya fita yaki dan ɗaukaka kalmar Allah fa yuqtal sai aka kashe shi a wajen yakin aw ya ghalib ko kuma ya ci nasara ya ci galaba ba a kashe shi ba fa sawfa nutihi ajran azima da sannu za mu bashi lada mai girma in ya ci nasara yana da lada bayan ganima in an kashe shi sannan kuma dai yana da lada kuma sannan ga shahada kaga babu hasara a cikin jihadi kenan tijaratan lan tabur din kenan kasuwancin da babu targade a cikin sa babu karaya a cikin sa sai Allah وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان عن الذين يقولون ربنا والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك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 wan nisa'i da mata wal wildan da yara Allah zai kanana allazina yaquluna waɗanda suna can a makka sun koye imaninsu ba su da ikon yin hijira suna ta cewa rabbana ya ubangijinmu akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha ka fitar da mu daga wannan gari wanda mutanen garin azzalimai ne Allah waja'alna min ladunka waliya samana wani mataimaki ko mai jibintan lamari daga gare ka waja'alna min ladunka nasira sa mana ka sa mana wani mai taimako daga bangaren ka abinda suke faɗa kenan ma'ana wannan manufofi ne cikin manufofin yin yaki kalmar fi sabilillah manufa ce ta yada kalmar Allah ba wai manufa ta kabilanci ko bambancin launin fata ko fada da kasa kamar yadda na faɗa ba kalmar almustada'afin min ar-rijal yadda zan ce yake wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah وما لكم لا تقاتلون في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان دمي بذاكو ياكي دان الله با كما دمي بذاكو ياكي با في سبيل تخليص المستضعفين دان ينتو وأن أكا رونانا أكا في كالفنسو أكا تزالنسو aka fitar da su daga gidajensu ko ake gallaza musu wahala kawai dan sun imani min ar-rijali wan nisa'i wal wuldan cikin maza da mata da yara kanana allazina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalim ahliha wanda kullum addu'atu ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan gari wanda mutanen garin suke azzalimai sun hana mu sakar sun hana mu addinin mu waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira ta mana mai jibintan lamari daga gare ka arzuta mu da mataimaki daga gare ka abinda kullum suke faɗa kenan wato kaga wannan sai take ta fito mana da manufofin jihadi cikin addinin musulunci kullum turawan mulkin mallaka suna kokarin su kashe jihadi a cikin addinin musulunci dan sun san da zarar an kashe jihadi musulmi sun gama mutuwa dole mu zama bayi in akwai jihadi ne ba za mu yi zaman bauta ba amma wallahi matukar ba jihadi jama'a za su zama bayi ita ko manufar jihadi da gangan sai suke fito da ita a matsayin manufa ce kawai ta takobin musulmi na kishirwar jini haka kullum suke fitowa musulmai kamar waɗansu mutane ne yan ta'adda masu son kisa masu sha'awar dasa bama bamai da kashe ɗan adam ha kullum suke fitowa suka ce shi ne abin da yake faruwa yanzu na dasa bamcan da can maimaita tarihi ne na badar da uhud da ahzab da banu nazir da gazotu bani quraiza da gazotu bani kainuka suka ce can aka fara dan haka yanzu suke yi amma duk wanda ya san tarihin yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi zai ga dukkaninsu ana yin su ne da manufa ta yada addinin musulunci da manufa ta a ceto waɗanda suke masu rauni yo ai annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya taho umara zai shiga hudaybiya a shekara ta shida zai shiga makka yayi umara ya taho da sahabbai mutum dubu ɗaya da ɗari hudu sun yi ihrami suna son za su je makka sai umara ya da sansani a wurin da ake kira hudaybiya mun shi da kafin a shiga makka sannan ya tura jakada ka je ka faɗa mutanen makka ba yaƙi muka zo ba mu zo ziyartar dakin Allah su kyale mu mu zo mu yi tsawafi da sa'ayi labbaika Allahumma labbaika mu koma abin mu ba ruwa da su ba ruwan su sai mutanen makka suka ce to ai idan muka kyale shi shiga yanzu wannan ya zama abin kunya a wajen mu kenan laraba za su yi mana dariya cewa ya fi karfin mu ya zo har cikin garin mu ya shiga mu dai ba za a shiga suka turo da wakilansa aka zo aka zauna zaman sulhu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sulhun da cikin abin da rubuta a cikin sulhu wakilin su manzo Allah ya ce a rubuta bismillahir rahmanir rahim suka ce a a sai dai a rubuta bismika allahumma amma mu ba ruwanmu da wani arrahmanu ba ruwanmu da wani arrahimu ba mu san shi ba kai dai rubuta bismika allahumma manzo Allah ya sa a goge arrahmanir rahim Allah ya ce kulli Allah au du'ur rahman ayyamma tad'u فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا سنن سيتي هذا ما صالها عليه محمد رسول الله قريشا wannan shine abinda Muhammad manzon Allah ya kulla sulhu tsakaninsu da Qurayshawa wakilin sai ce goge kalmar Rasulullahi ka ce kawai Muhammad dan Abdullahi sa in mun yadda kai manzo ne ma hana ka shiga garin mu ko manzo Allah sai a goge Ali bin Abi Talib sai wallahi ba zan goge ba sai a goge Ali sai haba manzo Allah in goge kalmar Rasulullah ba zan goge ta ba manzo Allah ya sa hannu da kansa ya kare dan ta'adda zai wannan dan tashin tashin zai wannan yace a rubuta eh wannan shine abin da Muhammad ibn Abdullah ya kulla sulhu tsakanin shi da Qurayshawa haka aka rubuta daga cikin dokoki na sharadin sulhu shine dukkan wanda ya musulunta daga cikin kafiran makka ya zo wurinka kai annabi muhammad kamar yadda ke shi mu. amma duk wanda ya rinta daga wajenka ya dawo wajen mu za mu rike kayan mu manzo Allah ce na yarda a rubuta ana cikin haka sai ga wani daga cikin musulmai masu rauni ya fito daga makka a ɓoye da mari da sasari a jikinsa a ɗaure yana tafiya sai mai kulla sulhun ya ce kuma wannan mutumin na farko shi za a fara bamu mu koma da shi makka maza Allah ce an ba ku goma da shi neman tashin hankali ne wannan neman rigima ne tararin ne wannan ai tsabagen zaman lafiya shi ne wannan maza Allah ce a ba an koma da aka kammala sulhu aka yi wa ne ne sulhun da musulmai da dama suna ganin cewa su ba haka abin yake ba Umar dan Khattab ya ce manzo Allah wai ba mu ne akan gaskiya ba su suna kan bata yace haka ne ita na naqbalu daniyata an dinina ala dinina dan me zamu karbi kaskanci inda mu ne akan gaskiya suna kan bata manzo Allah ce kai hakuri yace to wai manzo Allah ba ka ce ma ka gani an farki zaka shiga maka ba la tadkhulun al masjid al harama in sha Allah aminina muhallakin ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa alima ma lam ta'lamu fa ja'ala min dun zalika fata ba an nuna maka an farki zamu shiga maka bai ce an nuna mu amma sai nace maka wannan shekara na ce bana makka kan za a shige ta amma na ce maka bana madan ka tsabi musu to ka'ida ta ubangiji shine fa in usirtum fa mustaysara min al-hadi gashi sun tawo da ihrami gashi za su shiga maka an hana su daga inda aka tsare ka shikenan sai ka cire ihrami sai ka aski ka dawo gida kamar kai umara ne maza Allah ce ya je ya aski mu koma Madina sauran mun shi da fa a mutum a shiga maka ma'ana an ta abin da ya fi kilomita 370 a baya yace ku yi aski sai sahabbai suka yi su lokacin ba su ba sai manzo Allah ya shiga wajen ummu salma yace mutane zan halaka ya na ce sai aski sun ki tace ka je a gaban su ka kira wanzami yayi maka kar ka ce komai ka kira wanzami yayi maka aski tukun ka tsira ihramin ka sai manzo Allah ya fito sai kira wanzami sai masa aski da sabbin sau ne suka tabbatar eh lalle fa idza azama al-amru kenan dan haka sai kowa rugu ake masa aski manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma akan hanyarsa ta komawa Madina sai aka saukar da inna fatahana laka fatahan mubina wani sahabi ce maza Allah mun ji an hana musu ga kuma zaka maka fatahi ma'ana wannan sulhun da aka yi shine fatahan mubina din ba wai fatahan maka ba ke ga shi kuma mu ji gaba maza Allah ce kwarai da gaske shine fatahan mubina zaka gane wannan daga baya a ce hikimar da ta sa aka hana su shiga a wannan lokacin in sun ce za su shiga da karfi duk wanda ke cikin maka za su yaka na farko adadin su mutum dubu ɗaya da ɗari hudu mutanen maka ɗan sun nan kasu na biyu kuma wanda ke shi muhimmanci mutanen da ke cikin makka akwai ɗaruruwan musulmi waɗanda sun musulunta amma sun ɓoye imanin su ba za su iya bayyanawa ba dan kar a kawo mutum a kashe shi ko a gallaza masa ko a ɗaure shi ko a bautar da shi dan haka sai suke imani a ɓoye to idan musulmai suka shigo suka kawo hari ba za su iya ganewa ba wannan wane ne wannan waye za su kashe su ne gaba daya to kaga sai ka kashe musulmi ka samu laifi shine Allah ke cewa walau la rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum da bighairi ilm ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما في اي سبب da wannan mummunan da baku sani ba shi yasa ba umarce ku shiga makan da karfi ba shi yasa aka sa annabi ya karbi sulhu din dan a lokacin ayi faɗan ba za ta yi kyau ba dan idan aka yi za ku zo ku karkace yan uwanku musulmin da suke ɓoye cikin makasan boye imanin su maza da mata masu dimbin yawa inda a ce sun yi hijira an rarrabe na namu na namu su zo mu je na nasu na nasu kuma sun yi can to lauta zai yi lutin kenan da an rarrabe la azabna allazina kafaru minhum azaban alima to ai da an yi wa kafirai azaba mai radadi sai a ce ku yake su to kaga anan gurin wato waɗannan masu raunin waɗanda nan ake magana akan su wal mustadafina min ar-rijali waɗannan masu raunin ana yin jihadi dan su akan yi yaƙi dan su kuma akan yi sulhu dan su kaga an kulla sulhu a can dan su anan kuma Allah na cewa a kai farmaki dan su ma'ana in ya kama an san su suna tsare a wani waje sauran garin duk ba musulmai bane sun kama waɗansu musulmai sun tsare a wani waje suna musu hukuma to sai ji a karɓo su ko da karfi ne amma idan sun sarƙafe ko sun ɗaya da juna an kasa rarrabewa ba daga cikin hima ka je ka kai haji ina fata amfani sannan wannan jefa jefan bam da ake a jefa bam a can gurin a ce in tanzimul ka'ida a jefa a can gurin a ce in ta'addanci a ce ya kamata su san cewa akwai bama bamai da dama waɗanda agent na America suke barwa a dasa ko shakka babu akwai wanda waɗansu musulmi masu kifi suke yi amma akwai lokacin da Amerikawa za su zo su jefa bam a wani wuri da gangan don su halattawa kansu shiga wajen haka kawai in suka ce za su je su bayyana a wajen za su kawo sojojin su ba za a yadda ba amma sai su sa agent din su su jefa bom a wani ofishin su mutum ɗaya ma ya mutu Amerika za ta iya mutum ɗari ma ta mutu don kisa auren Amerika ba komai bane mutukar manufa ta siyasa za ta ci nasara mutukar manufa ta siyasa da ta ci nasara kisa ba komai bane ran dan adam ba komai bane a wajen ba Amerika a wajen ba Yahudi saboda haka sa iya kashe mutumin su ɗaya biyu uku sai su to ka gani yan ta'addani suka jefa musu bam ya kamata a turo wato abin nan yan CIA su zo yan ai su zo su taimakawa yan security din ku na kasa dan abin su ko kaza sai su yi amfani da wannan su leko dukkan asirin kasar ku su yi amfani da wannan wanda suka gama cikin addinin musulunci ne su yi iyamakin din su su sa ko a kashe waɗansu ko a ɗaure waɗansu su yi amfani da wannan su hana da'awa motsi propagation da ake na musulunci su hana kakaf komai kai motsi ta ce ta'addanci ta'addanci ta'addanci to shine manufar America amma ba wai dukkan ban yan tanzimul ka'ida suke ba dukkan ban kuma kaddara yan tanzimul ka'ida suka suka jefa ban me ya kai su wannan matsayin cin zanen America ne yayi yawa kuma wallahi ko mu duru ka tsare a daki kake ta dukan shi da sanda yana ja baya kana dukan shi yana ja baya bai lokacin da ya kai baya ya ji bango ne ya waiwa ya tabbatar bango ne to zai dawo ko da bala'i sai ya fita saboda tana dan adam kun dole wa Isra'ila gindi tana karkace mutane a filistin ko wani gani kun dole wa Indiyawa gindi suna ta kashe musulmi a Indiya kun dole wa wahayi gindi ana ta kaza ana ta kaza cikin musulmi sun rasa yadda za su dole wani frustration ya kama ki ya rike ban din bai bai koma ne zai faru ya faru ai yanzu wani halin da ake ciki wallahi idan ka ba wani kaho mutashin kiyama zai busa Allah yadda mutane ke cikin wahala wallahi wani da za a bashi kahon zai busa ya game zai faru ne balantana kuma ya dasa ba da haka ko shakka babu ko shakka babu amerikawa suna da sharri mai tarin yawan gaske wato nan mabuɗi suna da sharri mai tarin yawan gaske duk wannan bala'ai su suka jawo su inda ba su je sun yi cin zane ba a Afghanistan ba abin da zai faru inda ba su je sun shiga Iraki da karfin tsaye ba abin da zai faru amma sun suka ce Iraki tana da makamin nukiliya aka bincika aka ce babu aka sake bincika aka ce babu suka tara duniya suka ce suna da shaidu da za su nuna suka nuna shaidar da Amerika da kansu suna dariya cewa dan Allah in dai wannan ce shaidar da za su nuna wa duniya kar ku nuna mu ji kunya duk da haka suka nuna aka kiyarda suka ce akwai kai da karshe ma suka ce ko Saddam ya nuna makamansa sun shiga to ga sunan sun shiga yanzu kuma ana cikin wani hali da yan rawa suke faɗa a kasar hausa gudu da kunya in an tsaya a ji ba daɗi su dai su fita yanzu akwai abin kunya a cikin kuma ba a jin daɗi kowane 24 hours sai an yi layya da amurki layyar da ba wai lada sai dai a nemi lada amma ba za ci naman bago ma'ana kowane 24 hours sai bom ya tashi a can sai an yi kaza a can gurin yanzu rasa yadda za su kuma sai kashe kuɗi suke sai kashe kuɗi suke babu iyaka to shi kuma Osama abin da ya faɗa masa cikin jawabin Salama ya ce shi ba za ma fara yaki da Amerika ba sai lokacin da economy din ta ya kare yanzu a sa su su duk kuɗi a madadin kuɗi ta fuskar academy ko ilimi ko education a madadin kashe kuɗi ta fuskar research a madadin kashe kuɗi ta fuskar amene ne suna ta kashe kuɗi ne ta fuskar defense tsaro tsaro tsaro biliyan dala kaza biliyan dala kaza dandanan zai ya je ya kai majalisa majalisa ta yarda dandanan ya kai majalisa majalisa ta yarda to idan tattalin arzikin ya karye sai sojoji su fara dore sannan sai a fara yakar amerika kaga yanzu suna ta kashe kuɗin ne ubangiji kuma dama ya faɗa innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah za su ta kashe dukiya dan su hana mutane bin Allah ta farkin Allah fa sayunfiqunaha Allah ki da sanu za su kashe su ta kashewa thumma takunu alaihim hasra sai daga baya abin ya zame musu nadama thumma yughlabun sannan a rinjaye su liyamiz Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun ayoyin alqur'ani sun ba mu labari amma kokarin da ya kamata musulmai su yi musamman malamai musamman ɗaliban ilimi zagin musulunci da ake cewa ta'addanci ne ko kaza ne ko kaza ne yayin da duk suka zo kan ayoyin jihadi sai su yi bayani a bada tarihin jihadin a duba manufofin jihadi yanzu ko ku ne aka ce an kama jama'ar kasar ku a wani wuri bai halatta ku yaki dan ku fatan su ba to shi musulmi idan an kama dan uwansa a wani wuri ana gallaza masa bai halatta yaki dan ya kwato su ba ko ku ku kwato naku shi kare kwato nashi ana fara rigima fa a Cote d'Ivoire a Ivory Coast dandanan amerika ta turo jirgi ya zo kwashe mutanenta faransa ta turo jirgi ya zo kwashe mutanenta rikicin sierra ta haka aka yi ingila ta turo abin nan ma'ana musulmi ne sai a kashe namu a palestine a kashe namu a yankin kashmir a kashe namu a wane ne ko ina kawai sai a zara ido ba za a yi komai ba ku ya halatta ku kwato naku ku ya halatta ku kwato namu ba ashe manufar yakin ba wai kawai shan jini ba manufar rigimar a'a dan ka sama wa kanka yanci ka sama dan uwanka yanci sannan manufar yakin dan ayi shahada wa yattakhidha minkum shuhada sannan manufar yakin at-tamhid wa na Allahu allazina amanu wato Allah ya tace zukatan waɗanda suka yi imani ya tsarkake su daga zunubai kowane rauni da zaka ji dukkan miki a jikinka wato sai zanto kankare wani zunubi ne da kai baya a tarihi sannan kuma imhaqul kafirin wa yamhaqul kafirin ko mahkul kafirin wato a kunyata kafirai wannan duk manufofi ne daga cikin manufofin yaki cikin musulunci amma ba wai kan jini ba ba wai kisan kai ba kamar da sauran mulkin mallaka suke kokarin su faɗa ubangiji ta ala yace allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah waɗanda suka yi imani suna yaki ne dan yada kalmar Allah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut amma kafirai ko suna yin yaki ne dan kare tagutu musulmai za su yaki dan yada Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafirai za su yaki dan yada manufofinsu na tattalin arzikin kasa manufofinsu na siyasa manufofinsu na wariya da launin fata manufofinsu da bambanta al'umma raba kan jama'a duk dan wanda suke yaki yuqatiluna fi sabilit tawbu Allah ce fa qatilu awliya ash-shaytan ko yaki majibinta lamarin shaytan waliyin shaytan inda kai da shaytan kana da'ifa lalle dabara shaytan mai rauni ce ba za ta kai shiga ci ba ballanta na mabiyansa kansu ba za ta kai gaci ba kallatin alam tara ila alladhina qila lahum wa aqimu salata wa atu zakata falamma kutiba alayhim فلما كتب عليهم الكتاب إلى فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا الكتاب لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا القوم لا يكادون يفقهون حديثا وبنجد ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم Sun ba ka da masaniya game da waɗannan da aka ce da su ku fu aidiyakum ku kame hannunku lokacin fita yaki bai yi ba hikimar Allah ba ta bayar da cewa a umarce ku da yin yaki ba kuna cikin makka kafin a tafi madina wa aqimu salata ku dai yanzu abin da za ku yi ku rinka tsayar da salloli guda biyar na yini wa atu zakata kuma ku rinka bayar da zakka ta ku falamma kutiba alaihim alqital a yayin da aka wajabta musu jihadi din aka wajabta musu yin yaki kutiba ana nufin wajabtawa idza fariqun minhum sai ga wani bangare daga cikin su yakhshawna nasa suna jin tsoron mutanen ma'ana suna jin tsoron haduwa da kafirai ka khashyatillah irin yadda suke jin tsoron Allah au da khashiya ko kuma sama da yadda suke jin tsoron Allah wa qalu sai suka rinka cewa rabbana ya ubangijin mu lima katabta alaina alqital dan me kawai da yaki akan mu laula akhartana ila ajalin qarib ina ma a ce ka jinkirta mana zuwa wani lokaci makusanci nan gaba kun sai da su mata'ud dunya qalil jin dadin duniya kankane ne bai taka kara ya karya ba ko ka bar ki ne ko ya barka ba da dawwamamme bane wal akhiratu khairun liman ittaqa lahira ita ce mafi alheri ga masu jin tsoron Allah wala tudlamuna fatila kuma ba za a zalunce ku ba ko da fatil wato zare din nan dake cikin da ke jikin kwallon dabino na tsaga da ke cikin kwallon dabino daidai shi ba za a zalunce ku ba aina ma ta kunu ku sani cewa inda ba ku san ku fita yaki dan saboda jin tsoron mutuwa aina ma ta kunu to duk inda kuka kasance fa yudrikum al mutuwa za ta riske ku walau kuntum fi burujin musayyada ko da kuna cikin waɗansu ganoyi musayyada waɗanda aka karfafa ginin su lafazin buruj jam'i na al-burj shine ganuwa dukkan wani gini da aka yi doguwar katanga aka zagaye ko aka shiga aka yi kogon dutse aka shiga ciki duk zai iya shiga ɗauka madan al-burj da haka ko da kuna cikin gini wanda yake da cikakken tsaro shine musayyada burujin musayyada kenan waɗanda suke masu ƙarfi da cikakken tsaro sai dai mutuwa ta je babu inda mutuwa ba za ta je ba wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan wani kyakkyawan abu ya same su kyakkyawan abu shine kamar lafiya ya ɗora tattalin arziki ci gaba a cikin rayuwa ya kuno sai ka ji sun ce hadhihi min indillah wannan ai daga Allah ne wa in tusibuhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik idan wani mummunan abu ya same su ba kyakkyawa ba sai ka ji sun ce wannan kan ai ne ka jawo mana sai su canfa annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa sanadiyar da awarsa ce ta a ta Allah da ibada shi yasa suka rasa ruwan sama shi yasa tattalin arzikin su ya fadi shi yasa ba su da cin nasara a cikin al'amuran da suka sa gaba a cikin rayuwa kan fa annabi suke da sahabbansa wannan kuma ɗabi'ar kafirai ne a baya a tarihi mutanen fir'auna haka suka yi ubangiji ta alata wala qad akhadna ala fir'auna bisinina wa naqasin min as-samarati la'allahum yadhakkarun mutanen fir'auna mun rike su da fari da tawayar amfanin gona dan ko sa komo kan tafarkin gaskiya fa iza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhihi idan kyakkyawan abu ya same su yalwar arziki ruwan sama amfanin gona kaka mai albarka sai sai lana hazi wannan kwarewar mu sai da sanin ya kamata din mai jawo mana wannan oh, ko ga da muka yi mu da ma irin arziki ne sai sa muka samu kaza lana hazi amma wa in tusibu sayyi'a in Allah ya jarrabe su da wahala karantin ruwan sama koma bayan tattalin arzikin kasa ya tsayyaru bi Musa wa man ma'a sai su canfa annabi Musa sai ya jawo musu to kaga anan ma waɗannan ga shi abinda suke cewa abinda Allah ke cewa kenan in tusibum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik sai Allah ya kul kace da su kullum min indillah kowanne daga wajen ubangiji ne tattalin arziki haɓakarsa daga wajen ubangiji ne kare tattalin arziki daga wajen ubangiji ne rayuwa daga sa ne mutuwa daga sa ne ci gaba daga wajensa ne koma baya ma daga gare shi lafiya daga gare shi ne cuta ma daga gare shi wadata daga gare shi haka talauci ma daga gare shi kullun min indillah duka kowanne daga wajen ubangiji fama li haula alqaum me ya shafi waɗannan mutanen la yakaduna fahuna hadisa ba sa kusa ma da su fahimci zancen da ake faɗa musu dai hikimar zance idan an faɗa ma ka gane kuma hikimar ganewa ka yi imani da shi ka sashi cikin aiki to su ba ga sun yi haka ba shi ne Allah ke fa mali haula qawm me yasa ne su la yakaduna huna hadisa ba sa fahimtar zance idan ana faɗa musu shi waɗannan ayoyi da suke ajiyar a haka malamai sun tattauna dangane da akan wa suke magana galibin malaman tafsiri da wuya ka samu wani littafin tafsiri face sai ya faɗi ra'ayin da zan faɗa yanzu cewa dai wannan ayoyi suna magana ne akan wani adadi na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam waɗanda lokacin da suke cikin makka da suka ga musgunawa da kafirai suke musu ta yi yawa sai suka rinka neman ina ma a shar'anta musu jihadi don su kare kansu suke ta a annabi wai su za a umarce mu tsaki makami mu kare kanmu Allah madaukakin sarki kuma bai shar'anta jihadi a Makka ba dan a lokacin nan musulmai ba su da yawa da haka lokacin da duk suka nema a ce jihadi jihadi sai Allah ya ce a'a ku fu aidiya ku ku kame hannunku yanzu ba lokacin jihadi bane ba wa kai masalata yanzu ake a ga sallah ma kuna yi daidai ko ba ku yi wa atu zakata sannan ku tsayar da zakka matakar an tsare waɗannan to shine abin da zai bayar da dama nan gaba a sharanta jihadi wanda ko baya iya sallah ina zai je jihadi wanda yake malawaci wajen zakka so ɗaya a shekara ina zai zo ya kashe kuɗi kullum kullum dan ayyaki ka san babu abin da yake cin kuɗi irin mai irin yaki ba abin da ke cin kuɗi a duniya irin yaki miliyoyi ko biliyoyin da Amerika ta kashe tsakanin Afghanistan da Iraq suna da yawa kuma har yanzu su kare domin yaki a kowane yini ma'ana wuta za ka kunna kuma sai ka sai wutar kaga ai akwai hasara mai yawan gaske ba kamar noma ba wato abu za ka da shi kuma ka kashe musu kuɗi kaga ka karawa kasa kyau ne amma wancan kana kara haifar da fasadi ma'ana ka yi hasarar rai ka yi hasarar dukiya ka cinna wuta sannan ka gurɓata yanayi dan akwai yin amfani da makami masu guba wanda za su gurɓata yanayi to da haka a cikin yaki akwai kashe kuɗi shi yasa Napoleon da ya shiga Misra wai ake tambayar sa menene rukunan yaki yace rukunan sa guda uku aka ce da mai da mai kudi kuɗi kuɗi kuɗi <laughs> ba wannan babu yaki wallahi ko in dai ba wannan ba zai yaki shi yasa sahabbai suka tsaya tsayin daka irin su Usman dan Affan masu dukiyar kenan su sai ibn Abubakar su Abdurrahman bin Auf da dukiyar su aka daga jihadi in ba gulu to dan haka sai aka ce wa atu zakata in dai har kun iya ba da zakka daya a shekara to wannan na nufin idan gobe an ce ayi jihadi ku kawo kuɗi dan ayi tanadin rundunar musulunci za ku iya ba amma mutumin da ya hana zakka kuma shine zai bada kuɗi ne yau da gobe da a tayar da rinduna ta yaki ba zai iya ba shi yasa sai Allah ya tarbiyyance su kan tsayar da sallah da bada zakka to sai ake magana da cewa waɗannan waɗansu ne daga cikin sahabbai waɗanda aka ce da su wato ainihin ku kame hannunku yanzu ba sai kun fita yaki ba shine Allah ce falamma kutiba alaihim alqital amma lokacin da aka wajabta yakin aka ce to lokacin fita yakin yayi idza fariqun minhum sai ga waɗansu daga cikin su yakhshawna an-nasa ka khashyatillah suna jin tsoron mutane irin yadda suke jin tsoron Allah au ashadda khashya ko sama da yadda suke jin tsoron Allah to wannan riwaya al-hakim an-nisaburi ya ruwaito ya inganta haka hafiz zahabi da sauransu jamaluddin al-qasimi cikin littafin mahasin at-ta'wil yace wannan riwaya da'ifiya ce sannan bai ma dace da jerin ayoyin ba ka ce sahabban manzon Allah ne suka samu kansu cikin wannan halin kalmomin da ke cikin ayar ba za su taimaka maka ba ka ce sahabai ne suka yi wannan yace domin tun daga lokacin da aka fara alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik ayoyin gaba ɗaya akan munafikai suke ba kare su ba har sai da aka je can gaba fama lakum fil munafiqina fi atayn wallahu arkasahum bima kasabu aturiduna an tahdu man adalla Allah yace gaba ɗaya akan munafikai ne babu guda ɗaya da take daga wannan tsari ɗaya kenan yace na biyu idan muka lura da ayar idza fariqun minhum sai ga su waɗansu mutane daga cikin su yakhshawna nasa suna jin tsoron kafirai ka khashiyatillahi irin jin tsoron Allah yace sahabbai za su yi haka au da khashya ko sama da yadda ake jin tsoron Allah yake kuma in kana son ka gane wannan ko ma waɗansu ayoyin daban makamanta wannan a cikin wata sura wanda suke nuna eh yaya aka yi Allah ta'ala ke cewa aya akan annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda a cikin ta aka ambaci jihati me ke faruwa ra'aita allazina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazaral maghsiyyi alayhi min al-maut fa su wane ne wanda a cikin zuciyarsu akwai datti sahabbai ko munafikai su ne fi qulubihim maradun fa zadahum Allahu marada wa lahum azabun alimun yanzuruna ilayka nazaral maghsiyyi alayhi min al-maut sai su rinka kallon ka kamar kallon mutumin da yake dab da mutuwa to kaga wannan siffa ce ta munafikai kuma irin ta sai anan gurin yaktauna nasa ka khashiyati Allah aw ashadda khashiyah haka cikin surkul ahzab qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la yatuna al-ba'sa illa qalila ashihatan alaykum fa idza ja'a al-khawf ra'aytahum yanzuruna ilayka تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير كانت أولئك لم يؤمنوا كانوا منافقين كده أولئك لم يؤمنوا فأهبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا da haka ko shakka babu ayar za ta fi dacewa a ce akan munafikai take magana ba yadda za a ce sahabbai ya taunan nasa ka khashiyati llahi aw ashadda khashiya har ma su ce da Allah lima ka katabta alaina alqitala dan me kaujabta mana yaki wanda an sawa manzan Allah suka yi lokacin da za a tafi yakin Badar manzan Allah yake cewa ko bani shawara sai mutumin Makka ya tashi ya ce ai a tafi ko za a mutu ko za a yi kaza ko bani shawara mutumin Makka ya sake tashi ko bani har wanda ke cikin mutanen Madina ce manzan Allah muna tsammanin dai da mu kake in dai shawara kake bukata ai waɗannan sun faɗa amma suka ka jira ra'ayin mutanen Madina yace to mu a shirye muke mu kare ka irin kariyar da zamu yi wa ƴaƴanmu da dukiyoyin mu yace wallahi da zaka keta da mu ta cikin teku ka ce abin nan ita ce hanya ko mu ga teku ne ba kasa ba sai mun taka in dai kai ne ka ce abi yace daga yau mun riga mun maka mu baya a mun baka hannayen mu yi sulhu da wanda kaso yi fada da wanda kaso yanke alaka da wanda kaso ba inda za a yi saba maka to waɗanda suke da wannan akida shine za su zo su ce lima kafarta alaizal qitala laula akhartana ila ajalin qarib qul mata'ud dunya qalil sannan ga halin su wa in tusibu sayyi'atun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibu ah, in tusibuka hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibu sayyi'atun yaqulu hadhihi min indik sahabbai za su faɗa annabi haka amma na jaddada wannan magana saboda da wuya kaga littafin tafsirin da bai faɗi cewa sahabbai ne akan wannan kuma riwaya ce jama'a da qasim ya fito ya bayani akai ko shakka babu hujjar da ya kafa hujja ce ta akarfa ina fata an fahimta wato wannan ke nuna ilimi bincike ake akwai wanda da ya ga abu a cikin littafi sai dauka ai littafi ya baka shafi na kaza littafi na kaza wannan ba zai wadatar ba ba ta kai ilimi ko da a cikin littafi zai iya wa ka faɗa amma kuma magana ce ne duba littafi kaza in je in duba sai in samu hadisi ne mawdu'i ko hadisi ne da'ifi ko wata magana ce mara tushe ko mara asali ko mara makama yanzu kawai cewa duba shafi na kaza bai wadatar ba Allah ce za fariqun minhum yakhshawna an-nas ka khashyati Allah aw ashadda khashya sai ga waɗansu mutane cikin su yakhshawna an-nasa suna jin tsoron kafirai ka khashyati Allah kamar jin tsoron Allah aw ashadda khashya ko sama da jin tsoron Allah Allah ne yake wannan magana kamar kaza ko kaza wannan magana wane ne zai yi ta wanda yake da sani ko wanda yake da shakka wanda yake da shakka zai yi ta ubangiji ta Allah ko yana da shakka cikin ilimin to dan me ai da kawai sai faɗa yakshawna nasa ka kashe tillahi ko kuma yakshawna nasa ashadda khashyatan min khashyati llahi amma yakshawna nasa ka khashyati llahi au ashadda khashya ma'ana hada yufidu shakk wallahu ta'ala la yashuk لأنه عالم بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون abin da ya wuce da da wanda ke faruwa yanzu da wanda zai faru nan gaba ta kaka zai faru duk Allah ya san shi dan me zai shakka to shine malamai suka ce au din nan anan sai dai mu dauke ta akan cewa ma'anan tawawu an gane ko idza fariqun minhum yakhshawna an-nasa ka khashyati Allah wa ashaddu khashwa kashi ma'ana sai zanto kashi biyu ne cikin su akwai wanda suke yakhshawna an-nasa ka khashyati cikin su kuma akwai wanda suke yakhshawna an-nasa ashaddu min khashyati wato kashi biyu ne kenan mafi karancin jin tsoro ne masu jin tsoron suka daidaita Allah da wani wajen jin tsoro waɗanda suka abin nan ai sun jin tsoron kafaran ma sama da suke jin tsoron Allah ka ko akwai irin wannan a cikin munafikai akwai masu jin tsoron kafarai kuma da suke jin tsoron Allah ina fata an fahimta saboda haka ai anan gurin la da cak sai dai mu ce tudu takasim yani hunaka qismun kaza wa hunaka qismun kaza ko kuma sai au anan gurin bi ma'ana alwawu kamar yadda muka karanta cikin sun makasar qulubukum min ba da zalika fa hiya kal hijarati wa ashaddu qaswa wadansu ma suka ce au anan gurin bi ma'ana bal idrabiya ne ina fata mu fahimta wato yakhtawna an-nasa la bal ashaddu khashyatan min khashyatillah ina jin idan an yi haka ma'anar ta fito ya fito fili cewa ba shakka audin take nuna wa sai aya ta gaba Allah ce ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد عصى الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون فإذا برزوا من عندك بيت طائفة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يحكم ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وبنجد ما أصابك من حسنة فمن الله dukkan abin ya same ka na kyakkyawa sawa'un arziki koshin lafiya wadata cin nasara a cikin rayuwa famin Allah to wannan daga Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik an nan mummuna asara karayin tattalin arziki wata damuwa wannan kan famin nafsi daga gare ka ne an gane ku wa arsalnaka lin-nasi rasula mun turo ka domin wato ainihin ka zanto manzo ga mutane shine arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida sannan ubangiji ta'ala ya isa a matsayin shaida cewa shi ya turo ka dan ka zame masa manzo lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida Allah shaida ne cewa kai manzon sa ne mala'iku na shaida ne cewa kai manzon sa ne ba tsage kake kai masa ba kamar yadda kafirai suke faɗa me wannan aya take nufi ma asabaka min hasanatin fa min Allah kikkiawa idan ya same ka daga Allah ne wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik mummuna idan ya same ka kuma to wannan kuma daga kanka ne me aya take nufi bayan ko ayar da muka karanta kafin wannan ta ce kullum min indillah ka ce da su kowanne daga Allah ne فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا اما me yasa ni irin waɗannan mutane ba sa fahimtar zance sai malamai suke cewa abin da yake faruwa shine lalle dukkan kyakkyawan abu da zai zo daga Allah ne shine ya kaddara shi shi ya tsara faruwar faruwarsa dukkan mummuna da zai zo daga Allah ne shi ya kaddara shi shi ya tsara faruwar faruwarsa wa ma tafa'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa ma tafa'una illa an yasha Allah inna Allaha kana aliman hakima qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra inna Allah ala daga Allah ne alam ta'lam anna Allah samai wal ardi inna zalika fi kitabin inna zalika ala da zai faru a duniya haka Allah ya tsaro haka ya kaddara sai dai ni'ima ubangiji na aiko ta zuwa ga mutane dan falalarsa subhanahu ko sun cancanta ko su cancanta ba mummune ko kafare sai ya ba su kuɗi ya saukar musu da ruwan sama ya duka gonakin su ya fitar musu da tsirrai ya haɓaka tattalin arzikin su amma wato abin da ya shafi musiba kuma da take faruwa shi ne yake kaddara ta amma yakan mayar da munanan ayyukan mutane su zanto sababin zuwarta domin ubangiji ta Allah yakan sanya wa al'amura sababba sai ya zanto saban mu mu mutane yakan zanto sababi na saukar musiba daga wajen ubangiji ta'ala ina fata an fahimta sabo da mutane ke da haka yace wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer irin abin da yake samun ku na dangin musibo daban-daban a cikin rayuwa saboda abin da hannayen ku ne suka aiwatar na munanan ayyuka wa ya'fu an kaseer ko ma ai yana afwa da dama da a ce yana kama ku da dukkan laifin da yanzu ba kowa a banka amma sai ya yafe waɗansu waɗansu kuma ya gasa ku da wahala da su da haka yana da kyau a lura da wannan aya a wannan tsari ma'ana kaddara mummuna da kyakkyawa din daga Allah ne shine kul kullu min indillah sannan zuwan kyakkyawa din bayan kasancewa sa kaddarawa Allah ne kuma ni'ima ce Allah ya so ne ta bayi da ta kaddara mummuna doriya akan kasancewa sa Allah ne ya kaddara shi amma Allah ya mayar da munanan ayyukan mu zanto sababin faruwar sa kaga ba kun kada da juna tsakanin ayoyin kenan shine wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik waɗansu malamai suka ce famin nafsik to manzo Allah ne laifin sa wanda a sanadiyar za a jarabi mutane da fari to amma khitabun lin nabi sallallahu alaihi wa sallam lakin al murad bihi ummatu maganar da annabi aka fuskantar da ita amma wanda ake nufi da ita ɗaiɗaikun mabiyansa su ne wanda suke saɓan da saɓan zai jawo wahala amma annabi sallallahu alaihi wa sallam kan a baya cikin irin waɗannan amma sai aka jingina abin zuwa gare shi dan shine shugaban al'umma ina fata an fahimta kamar yanzu ka cewa shugaban kasar nan ai ka talauce ma'ana kana nufin kasar ta talauce amma shi kan baya wada ta kansa ba ko ka cewa wani shugaba a jiha ai jihar ka ta zama talakar jiha shi kan yana cikin talaucin azaya ji ina fata an fahimta ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne mai laifin ba dai kun mutane ne ke da laifin amma tun da ne shugaba sai aka jingina maganar gare shi dan ya isar musu su ji ina fata kuna fahimta waɗansu malaman ma suka ce akan kaddara hamzatul istifhami ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin afamin nafsik shin daga gare ka ne shi kuma idan mummuna ya zo sai ba an ce a'a kullum min indillah kamar yadda yake a baya wasu ana kaddara hamzatul istifham kama da yadda ya ya kuwaylid lam tura فقلت وانكرت الوجوه هموهم يعني وانكرت الوجوه اهموهم كذا اكو همزه الاستفهام كده بدا لي منها بئس حين دمرت وكف خبيب زينت ببناني فوالله لا أدري وما كنت داريا بسبع رمينا رمينا الجمرة أم بثمان كذني أبي آه، سبع رمينا الجمرة أم بثمان في شافي همزة الاستفهام هكذا سكت أي شيء يصر النبي إبراهيم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا دفر كودي رأى كوكبا قال هذا ربي ثم رأى القمر بازغا قال هذا ربي هكذا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي suka ce don ana kaddara hamzatul istifhami a haza rabbi amma sai aka shafe hamzatul istifhami din tambayar sai ke yanzu rana din nan yanzu taurarin nan yanzu watan nan shi ne ubangiji na yanzu ko a tsammanin ku sai in da wannan ne ubangiji na ba wai yana tabbatar musu bane ba amma hamzatul istifham a cikin adawatul istifham ita ce ummul ba uwa ita ce kanwa uwar gami a cikin adawatul istifham dan haka jaza fiha ma la yajuzu fi ghairiha sai ya halatta a shafe ta a kaddara ta amma sauran adawatul istifham sai ka kawo su sai dai akwai karina da sanuna يعني ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا التي من يطيع الرسول فقد أطاع الله دكا وندي جمل دان الله صلى الله عليه وسلم حقيقة يا دي الله ومن تولى وندك دك يدو يبايا بيبيش با fama arsalnaka alaihim Habiba ba mu turo ka badan ka zanto dan gadi a kansu da zai tsare su ya tilasta su imani isarwa za ka yi su kuma su yi imani ko su sun yi imani kansu suka yi wa gata in sun bugure ba su tosar da kai da komai ba da haka lalle wajibi ne bin Allah wajibi ne bin manzon Allah bin Allah bin ayoyin alqur'ani bin manzon Allah bin abin da ya inganta na hadisansa sallallahu alaihi wasallam shine wa ma arsalnaka alaihim rasula wa na idan sun kauce wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim rasula wa yaquluna ta'a sukan ce al'amarin muta'a ne lafazin ta'a khabar ne ana kaddara masa mubtada amruna ta'a sukan ce mu al'amarin mu shine ta'a da biyayya jira muke manzon Allah ya umarni mu bi so muke mu da Allah ya saukar da wahayi mu zartar fa idza barazu min indik wannan za su faɗa ma haka a gaban su dan ka ji daɗi fa idza barazu min indik in sun fito daga inda kake ifatun ta'ifatun minhum ghayra ta taqul sai wata tawaga daga cikin su ta kulla wani abin da ba shi kake faɗa ba at-tablid kenan ko kuma yana zuwa da ma'anan wato kulla abu yana zuwa da ma'anan tabdil wato baddala abu gayyara shi kenan ifatun ta'ifatun minhum ghayra ta taqul Ai baddala ifatun ta'ifatun minhum ghayra ta taqul sai wata tawaga daga cikin su bayan sun ji maganar ka ba in sun fito su canja abin da ba shi ka faɗa ba sai shi ka faɗa to wannan daga cikin munafikai kenan sai Allah ce wallahu yaktubu ma yubayyitu Allah yana rubuce abin da suke canjawa din annabi sai kaza sun sai kaza annabi sai ayi kaza sun sai ayi kaza sun shi yana annabi Allah ya rubuta abin nufi ya umarci mala'iku sun rubuta shine wallahu yaktubu ma yubayyitu fa a'rid anhum wa tawakkal Allah ka wadda kai ka kyale su ka dogara ga ubangiji ba kar su dame ka dukkan wani kiti da kullakullan da za su yi maka da ma kirki kare cutar da kai وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا كدوغلا قال الله ابن جيت على يا اسا ابن دوغلو ان ان دوغلا قال لك افلا يتدبرون القران ومن كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته اتبعتم الشيطان إلا قليلا بيجي أفلا يتدبرون القرآن ثم متاني بذات لورد آية القرآن با لفظ التدبر ما يميت تناني أكان آية دم فهمت من تجي ma'ana lokacin da ka karanta تلفظ انت ka آية tsayi ka lura in ya kama sai ka maimaita na biyu da maimaita na uku da na hudu da na biyar dan ka fahimce ta to wannan shine tadabburi ba wai kawai mutum ya rinka karatu dan da nan ya sauke ba ya sauke ya kuma sauke ba a'a so ake lokacin da yake karatu yana lura da ayoyin da ma'anarsu kai sautin kai isarwa da mai sako cewa nan ayar rahama ce nan ayar azaba ce nan tsawa ne nan kwadaitarwa ne nan dan hankali ne idan mutum ya kware a qur'ani haka ya kamata ya zama nan da ya kamata ya wakafi yana tsayawa ya san wurin da ya tsaya full stop ne cikakke ya san inda yake kamata ba full stop bane dan mai saurare ya rinka fahimtar sakon da yake amma idan zaka karatu zurr din haka babu natsuwa babu yadda za a yi ba da wannan sakon ina fata an fahimta sai zama yana karatu yana kallon motoci masu wuce ma'ana shi kanshi karatun ba da tasiri a zuciyarsa amma wanda yake karatu na fi shi shine wanda yake kula da ma'ana to babu yadda aka kula da ma'ana sai in ka san ma'anar alqur'ani sai wannan ke nuna ashe abin da ake bukata wajen qur'ani ba wai haddace lafazzansa ba dole ne ko kowa sanin ma'anarsa na ja faɗa cewa nan garin yana cikin garuruka da Allah ya arzuta da dukkan mahaddata alqur'ani adadin mahaddata alqur'ani da ake da su a wannan jiha kila da ya ka samu irin su a wata ƙasa ma ta duniya in ba nan ba in dai haddan qur'ani ne to amma abin da aka yi sakaci shine yaya za a yi a koyi ilimin alkur'ani din a san tafsirin alkur'ani din a san da alkur'ani ke cewa ko kaza ba ko waɗanda sun bayar da wannan kulawar suna da wannan kwazo da himma amma ɗan kaɗan ne akwai sauran wanda ke su damu da wannan ba to kuma jama'a idan ba su san yadda za su yi wa kansu gata ba gwamnatoci ne ya kamata su yi musu gata ina masana ina masu ilimi ai ya kamata a nan gurin a ce akwai makarantu a jihar nan na alkur'ani na girma an taɓa yin wannan a wani lokaci da ya wuce a jihar Kano lokacin da aka gana da adadin mahaddata Alƙur'ani masu ɗumbin yawa sun haddace Alƙur'ani a tsarin karatu na gida ba su yi karatu na ilimi ba ko da na zaure sannan ba su yi karatu na ilimi na shiga aji ba sai aka buɗe makarantu iri biyu makaranta ta farko ta hardan Alƙur'ani ɗin a haddace kuma da tsari na tajwidi a wancan lokaci in ban manta ba makarantu kusan guda biyu aka yi ɗaya ta yan maza ɗaya ta yan mata ɗaya a haɗe jatun ana Kano da Jigawa ɗaya kuma a cikin Kano ta Gauran Dutse aka mai da ta hadda alƙur'ani ta yan mata wannan ta hadda alƙur'ani ta yan maza sai kuma aka buɗe waɗansu ajujuwa guda biyu a waɗansu makarantu guda biyu gama Arabic Teachers College Gwale da kuma SAS a Kano cewa waɗannan dukkan wani wanda ya haddace alƙur'ani a tsarin karatun gida ya zo ya koyi ilimi a cikin aji a tsare ya koyi tajwidi ya koyi tafsiri ya koyi ulumin qur'an nahwu da balaga da tafsiri da english da mathematics da sauran abubuwa cikin shekaru hudu ko biyar sai aka yaye zarata cikin samari da yan mata wanda sun haddace alqur'ani a tsare mai kyau sannan aka yaye waɗansu daga cikin mahaddatan da an gyara musu su a zamanin tiyata ko shakka babu abin ya kare ba kamar lokacin da aka faro shi ba amma dai wannan sample ne na cewa in za a yi wannan a jihar Borno in za a yi wannan a jihar Kano in za a haɗa ƙarfi tsakanin Yobe da Borno za a iya tace waɗansu masana alkur'ani waɗanda za su zanto gawurtattu nan da shekaru kaɗan masu zuwa don yanzu idan aka zo za ka koyar da mutane tafsirin alkur'ani wannan hafizi ne wannan ba hafizi bane ba ko shakka babu in dai a yi ilimi ne a gane gaskiya a ta kowa zai fahimta amma a yi ilimi da a ilmantar a koyi tafsiri dan a tafsirantar to wannan mahaddisi ne riga kowa fahimtarsa dan shi na kansa lokacin da duka kawo aya zaka kawo waɗanda suka yi dangantaka da ita a cikin alkur'ani ko ina da ko ina kana faro farkon ta kuna karasa karshen da shi ma'ana sai yaje na fahimta sama da kowa sauran ku sai to wannan kuma daga ina ya jawo ta qur'ani ne ko da la'ilu ne bai sani ba ko qur'ani ne ko da la'ilu tayrat ne ka jawo bai fahimta ba amma idan hajibi ne <laughs> duk inda ka jawo ya san aya da haka koyon tafsiri a wurin su sai zanto mai sauki in ma babu malamai a gida sai a samu malamai dukkan malamai a azhar university ne a ina ne a je a kawo su a yi contract da su tsawon shekaru biyar ko shida idan suka yi wannan mutum ne shi kenan su koma sai a ci gaba shi kenan ilimi ya yi sai a buɗo ilimai da dama na cikin alkur'ani sai ga cewa ma'aikatar ilimi na karuwa da masu bincike na alkur'ani da masu bincike na ilimin zamani sai ga jama'a ta ci gaba amma kaga da ba a yi wannan ba shikenan sai a rubuta sai a shanye sai a zauna a yi bacci kawai kaga akwai aiki wallahi a gaban wallahi da mun fahimci qur'ani yadda yake irin yadda aka haddace shi da an fahimci ne yake cewa akwai tadabburi da ba haka muke ba a fala ya afala min qur'an shin za su lura da alqur'anin kuwa ko ba za su lura da shi ba walau kana min inda ghairillah inda daga wajen wani yake ba Allah ba lawajadu fihi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin sa da cin karo da juna ihu sittin sura ɗaiɗai ɗari da goma sha hudu amma ba warware juna ba tufka da bawara ya waye zai rubuta littafi ya kitsa labari da kansa ya yi tafi tamanin ba tare da ya tufka da warwara ba cikin labarin sa wanda ya fi kowa iya zanen rubutu ko iya rubuta wato labarai a cikin jarida shi ne idan ya shafi biyu ko uku inda za ka fi sai ka yi contradiction a cikin rubuce rubutan ka kudu ko biyar ko shida nan ya gina abu sai ya rushe sai ya rushe sai ya gina dan adam kenan saboda gajiyawa irin tashi mu yi wani abu a wannan makon mako mai zuwa inda za a ce me mai tarbutu irin wancan sai ya warware dukkan tunanin da ya bayar a wancan makon amma alqur'ani shekara 1400 yana na ayyadi yake da wajdu fi ikhtilafan kathira shaida ce cewa wahayi ne daga wajen Allah wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi waɗansu daga cikin mutane idan wani al'amari ya zo musu na zaman lafiya aw al ko na tsoro da a adha'u bihi dandanan sai su yada shi da labari ya zo cewa gwamnati ta sai takin zamani ta sai galmakiyami an sai ɗari ne wani ce ai dubu ɗaya ɗari biyar an sai takin zamani tan biyu ko tan uku ko tan hudu ko biyar sai wani ce ai an saya kan dubu kaza idan wani labari ya zo mai daɗi sai su ya haɗa su ƙara shi haka idan na jin tsoro ya zo sai kuma shi ma su ya haɗa shi san akwai gama garin mutane haka shi labari na jin daɗi ɗin idan ya zo wato ƙarin gishiri suke masa shi kuma labari na ƙarya ɗin shi ma sai su masa ƙarin gishiri to cikin kowanne akwai illa domin na jin daɗi idan aka masa ƙarin gishiri sai ya sa mutane su sare daga ba kuma sai su gaba haka bane ba sai su zargiwa shugabanni ko hukuma na tsoro kuma idan aka masa ƙarin gishiri sai su kashe zuciyar mutane har ma mutane su karaya sai a ɗauka ma gaba ɗaya ka cire fafa a cikin zuciyar mutane to kowanne illa ne da haka ba daga jin labari ba mutum zai yada sai Allah ke walau radduhu ila rasul da a ce za su mai da wannan labari zuwa ga manzon Allah da sun ji wani labari su je wajen manzon Allah sai manzon Allah labarin nan ko haka ne ko ba haka bane wa ila qul amri minhum ko su mai zuwa ga majibin talamarin su gabanin su ko malaman su mun ji wani labari ya ya kamata mu fahimce shi gaskiya ne ko ba gaskiya bane inda za su yi haka la alibahu allazina yastanbitunahu minhum da masana din sun san yadda za su yi wa labarin mafita su masa makama su ce eh ƙarya ne ko gaskiya ne ko cikin abin akwai ƙarya akwai gaskiya kuma ga matsaya ko matakin da ya kamata ka ɗauka game da labari kai kaza kamata ake kaza walau la fadlillahi alaikum wa rahmatuhu ba dan falalan Allah akan ku ba ko ne da kuma rahmatsa da jin kansa lattabatu shaytan to da kun yi wace dan cikin abin da yake saka muku illa qalilan sai yan kadan da cikin ku wanda ba za su bi masa ba wannan aya akwai sauran bayani akan ta amma lokaci ba zai iya ba zai karasa domin illa qalilan din wannan istisna inna menene to shine bayanin da zamu yi in Allah kan mutum gobe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akwai sanarwa dangane da menene um, jaiz international plc wato kamar wani yunƙuri da ake yi na kokarin kafa banki na islama wanda zai rinka ajiya da dai harkoki na haɓaka kuɗi ko haɓaka dukiya ta tsarin da ya dace da musulunci dan a mai gurbin bankuna masu ta'amuli da riba da haka ana sa ran bude wannan banki na musulunci nan da shekarar bature mai kamawa ina jin cikin watan February ko na makamancin haka da haka hannun jari a buɗe yake ga kowane musulmi mace ko namiji da yake sa ya sa hannun jari tun daga naira dubu ɗaya mafi karanci har ya zuwa naira dubu ɗari mutum na iya sayan hannun jari da haka akwai fom ɗin wanda an kawo shi nan masallacin gobe karfe goma duk wanda ya zo nan makaranta cikin wannan masallacin zai iya samun fom ɗin don ya cike ya ga tsarin ya kuma nawa zai cike ko nawa ne zai sa a hannun jari amma tuni yan uwa musulmi sun riga sun yi nisa a ciki kuma ina ba ku tabbaci cewa waɗanda suke kan wannan aiki mutane ne sanannu waɗanda kuma suna tuntuɓar malamai na addini cikin duk abin da suke yi ko mutane ne wanda akwai alamun gaskiya cikin da dama daga cikin lamurran akwai su a kudancin Najeriya akwai su a arewacin Najeriya akwai su wato ainihin daga kowane bangare na Najeriya wanda zan iya tunawa akwai su alayya min dan tata a Kano akwai su Group Usman Jibril a Kaduna da dai sauran yan uwa da dama daga kudancin kasar nan da kuma arewacin kasar nan su ne suke tsaya akan abin kuma tunan an fara kuɗi biliyoyi saboda haka yanzu ana neman musulmai ne kowa ya shiga cikin wannan adaki wato ainihin na tsarin gudanar da banki a musulunci muna fatan ubangiji subhanahu wataala ya iya musu da kyakkyawan niyyar kuma ubangiji subhanahu wataala ya baiwa sauran musulmai ikon shiga cikin abin dan abin ya samu sunnata assalamu alaikum